tafi haka tun da sassafe na kaci wani bangaye kin san famin cinye hoton amarcin nawa ya kamata a ci ya ba haka suna na ramla kabir wurin hafiz na zo allah ya sa biya lafiya daga ina kike kuma me dalilin ki na zuwa neman hafiz ina fatan ya faɗa miki duk kalan abincin da yake so na sha da na menene alakar ki da shi kin ga da allah dan annabi ramla ki rabu da ni wani wata irin jaraba ce me hakan Ai yanzu aka soma babu kudu ba jara kamata ki gane cewa da yanzu da da ba ɗaya bane ba akwai bambanci kin ji ni ko na san da yanzu da da ba ɗaya bane wacce shegiyar da ka aje ta shigo cikin gidan nan ta ci min mutunci na ga miki yariyar nan ba ruwa na bane menene wannan ka amsa mun mana menene wannan hafiz aisha ki haƙuri wallahi shirin ke dani Allah ya tsine mu nadamar ka hafiz na yi na ci kuma na yi miki tashi ki fita mun daga ofis Allah ƙarya kake hafiz billahi lazi babu mai raba ni da kai sai mutuwa ita ce kwalbar da muka gani ta fashe ban daɗe da kai shi asibiti ba kin ce mana hafiz fadawa ya kan wukar hakan ya faru ne bayan zuwan wata ramlat amma ba ni na kashe shi ba ita da kanta ta yi karar cewa ita ta kashe shi yarinyar nan bata furta da bakin ta cewa ita kashe hafiz ba <laughs>